Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogonmu a nan gundumar Columbia. a wannan rana ta litinin bakwai ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin yusuf aliyu harande ke jagorantar shirin tare da ibrahim kalmasi garba muka sake dawo muku a cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan hanyoyi da masana ke ganin za a bi don kawo ƙarshen fitintunin addinai da ƙabilanci a najeriya daga nan sai mu duba batun kafa jami'ar sufuri a garin daura da ke jihar katsina mahaifar shugaban kasa muhammadu buhari kana wani hali manoma da makiyaya ke ciki a wannan yanayi na damana idan kuma allah subhanahu taala ya bamu dama za mu kawo muku rahoto na musamman daga jihohin arewa maso yammacin najeriya kana muna tafe da labaran wasanni a takaice amma dukkan mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Manyan 'yan siyasar kasar Jamus na kira ga shugabar kasar Angela Merkel da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai suna Nord Stream 2 na biliyoyin daloli wanda zai haɗa Rasha da Jamus saboda gubar da aka sama ma ɗan adawar Rasha Alexei Navalny. suka ce babu yadda za a yi su shiru game da wannan yunkuri na kisa kuma tsaye da aikin na Nord Stream 2 zai aike da saƙo ƙarara ga Rasha cewa wannan al'amari ya fi ishe mu. Rasha dai ta yi sha kulatin bangaro da zargin cewa hukumomin ƙasarta na da hannu a abin da Jamus da wasu ƙasashen yammacin duniya ke cewa yunkuri ne na kashe Navalny wanda yanzu haka ake masa jinya a asibitin jami'ar Charité da ke birnin Berlin. hukumomin china sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran amurka takardun shaidar izinin aikin jarida na baya-bayan nan a ramuwar gayyar da ke faruwa tsakanin amurka da china game da harkokin tattalin arziki da diplomasiya. 'yan jaridar da suka rubuta takardun bukatar sabunta izinin aikin jarida mai wa'adin shekara guda a maimakon haka an ba su takardar izini na wucin gadi da biza mai wa'adin watanni biyu kawai Kafar labarai ta CNN ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin wakilanta haifafan Amurka David Kulfa na ɗaya daga cikin waɗanda wannan shawarar da China ta yanke ta shafa. Jaridar New York Times ta ce baya ga CNN ma akwai wasu 'yan jaridar da ke aiki ma The Wall Street Journal da Getty Images waɗanda abin ya shafe su. Jaridar Time ta ce ta jiyo daga wani ɗan jarida cewa Hukumomin ƙasar China sun ce muddin gwamnatin Trump da yanke shawarar korar 'yan jaridar China waɗanda yanzu ke aiki da wani sabon tsarin biza da ma'aikatar harkokin tsaron cikin gidan Amurka ta bullo da shi, to China za ta ɗau matakin ramuwar gayya. Yanzu ƙasar India ta zarce kasar Brazil a matsayin ƙasa ta biyu a duniya a yau masu ɗauke da cutar corona. Yau Litini ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ba da rahoton samun sabbin kama da cutar wajen dubu tamanin da ɗari takwas da biyu wanda ya sa adadin masu ɗauke da cutar a ƙasar ya ƙaru zuwa sama da miliyan da biyu tun bayan ɓarkewar cutar. Ta kuma samu ƙarin adadin mace-mace wajen dubu da goma sha shida wanda ya sa adadin waɗanda cutar ta kashe a ƙasar ya kai dubu saba'in da da da da shida arba'in biyu. Ƙasar Brazil ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar wajen dubu goma sha hudu da da da biyar ashirin ɗaya jiya Lahadi. To amma a yayin da yanzu take bayan inda a yawan masu ɗauke da cutar. har yanzu ita ce ta biyu bayan amurka a yawan waɗanda cutar ta kashe inda take da 126,550 amurka na kan gaba da yawan masu ɗauke da cutar miliyan 6.3 da kuma waɗanda cutar ta kashe tara. dubban masu zanga-zanga sun yi gangami jiya lahadi a minsk babban birnin ƙasar belarus suna kiran shugaba alexander lukashenko da yi murabus yayin da zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar ta shiga sati na biyar biyo bayan zaben da ake takaddama a kai wanda ya baiwa daɗaɗɗen shugaba nasara. Masu zanga-zangar waɗanda wasu suke ta ɗaga murya suna cewa tafi can da kuma kai ɗera ne sun yi ta kaɗa tutocin 'yan adawa masu launin ja da fari. 'Yan sanda da sojoji sun killace yankin tsakiyar birnin Mis, to amma ba su hana masu zanga-zangar maci zuwa harabar gidan shugaban ƙasar ba, wanda ke da nisar kimanin kilomita uku daga yankin tsakiyar birnin. 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya saye da maskin kariya sun yi amfani da motocin yaƙi da ruwan zafi da barkonon tsohuwa da kuma kulaki wajen ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar. Lauyoyin mutumin nan da ya ƙirƙiro kafar kwarmata bayanan sirri ta Wikileaks Julian Assange da lauyoyin gwamnatin Amurka sun buga muhawara a wata kotun birnin London a yau dinnan Litini a muhimmiyar shari'ar nan ta bukatar ta sakiyarsa wadda annobar corona ta kawo jinkirin yi. Assange wanda ya shafe kusan shekara guda da rabi a kursunan Burtaniya ya zauna cikin makebar wanda ake tuhuma a kotun Old Bailey inda ya kiyarda da bukatar Amurka ta attaso mata kiyarsa. Magoya bayansa da dama ciki har da sananniyar madinkiyar zamanin nan Vivian Westwood da budurwarsa Stella Morris sun taru a harabar kotun gabanin sauraron shari'ar da safiyar yau litini. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin Amurka sun tuhumi Assange ɗan ƙasar Australia mai shekaru 49 da laifuka goma 18 na leƙen asiri da amfani da kwamfuta ba bisa ƙa'ida ba game da wallafa wasu bayanan sirri na sojojin Amurka shekaru goma da suka gabata. Tuhumar na tafi da hukuncin ɗaurin shekaru 175 tsanani. A ƙarshe kasuwannin hannayen jari na duniya da yau litini ba yabo ba fallasa yayin da akasarin kasuwannin Asiya suka yi asara su kuma na turai suka nuna alamar miƙewa. Kasuwar Nike ta Tokyo ta yi ƙasa da ɗigo biyar cikin ɗari, ita kuma S&P ASX ta Sydney ta ƙaru da ɗigo uku cikin ɗari. Shanghai Composite ta yi asarar ɗaya da ɗigo takwas cikin ɗari. Kospi Index ta sel ta miƙe da ɗigo shida cikin ɗari, a yayin da ita kuma TSEC ta Taife ta yi ƙasa da ɗigo biyu cikin ɗari. Zuwa hada-hadar yammacin Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da ɗigo hudu cikin ɗari, Sensex ta Mumbai ta ɗingire da maki takwas. A halin da ake ciki kuma FTSE ta London ta miƙe da ɗaya da ɗigo ɗaya cikin ɗari, CAC 40 ta Paris ta yi sama da ɗigo tara cikin ɗari. ita kuma dax ta frankfurt ta miƙe da kashi ɗaya cikin ɗari. labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a duk lokacin da al'umma ta tsinci kanta cikin hali na rashin fahimta ko dai bambancin addini aƙida da ƙabilanci to babu shakka za a samu tasgaro a yadda ake gudanar da al'amurya a yankin maslaha ɗaya ce a samu fahimta a tsakani kwamitin manyan addinai a najeriya ɓangaren musulmai da kirista sun gudanar da wani taro don nemo mafita nasiru adamu el hikaya ya halarci wannan zaman sakataren kungiyar na gefen Kirista Ibrahim Joshua da Alhaji Ibrahim Yahaya na Musulmi sun ce cusa mutane a kida tsoron Allah za ta taimaka ainihin wajen sulhunta su da ana su zaman gaba da juna. San zuciya ne don ba addini a duran duniya da ya ce wani ya kashe wani. Kuma bi da kaga ake yi na bin addini akwai hanyoyi da littattafan nan suka wajaba. duk wanda ya kisa son zuciyarsa ne ba addini da ya ce a yi kisa a duniya da haka nake jan hankalin jama'a a zauna lafiya mu bi tafarkin allah wanda muka iya allah ya iya mana wanda ba mu iya ba ma allah ya iya mana don komai namu al'amarin mu mayar masa a hannunsa na gode saudan kaduna akwai abubuwa da yawa akwai magana na kabilanci da akwai magana na government akwai magana na addinin ko musulunci ne ko kristoshi ne amma yanzu muna so mu kira government da stakeholders abubuwa mutane a cikin ku hada kai ku yi shawara nan saman lafiya kasan in ba sauna da kai ba a yi magana saman lafiya bai sai amma alhamdulillah mu hada kai mu yi saman lafiya. Ita ma 'yar kungiyar lanta na bako Abdullahi na nuna takaicin da zarar an samu fitina mata ne kan zama mafi shan wahala. Saboda idan waɗannan abubuwa suka tashi mu mata da yara mu muke samun kanmu a cikin haula'i saboda haka muke kira a ɗauki kwakwaran mataki abu na kaduna yana nema ya wuce gona da iri yana nema ya shafi mu baki ɗaya najeriya mun yi fama a shekarun baya haka a kaduna aka dan samu maslaha mun yi kamar ni da na fito jihar plateau mun samu waɗannan rigingimu allah ya kawo mu lokaci da mun fara samun saukin abun to yanzu mun kai ga lokaci ne da duk abin da ya faru a jiha ɗaya ƙasan gaba ɗaya an sawa take ana duba shi da fuska daban-daban daban abu kuma da in aka ce addini ya shiga to an san rikicin addini baya tsayawa nan kusa abu ne da zai ci gaba da ruruwa kamar gaushin wuta ne yana ruruwa yana mana illa ga halin da muka tsinci kanmu yanzu a Najeriya. Tsohon shugaban matasan kungiyar Kiristocin Najeriya kan Pastor Simon A.S. Dolly ya halarci taron yana cewa fitinar addini na da saurin yin illa. Sai dai kuma shawarar ne nake so in bayar su gwamnatin Kaduna ya kamata su yi nazari eh, da karfi su ga sun ci karfin wannan matsala. Domin abun nan ya dade maganar sadan Kaduna ba yau bane ba wannan gwamnati ba ya ji ana yin wannan kashe-kashe amma har yanzu an gagara samun menene dalilin wannan abun kuma abun ya kawo mana matsala da yawa kuma abun da ya shafi ta wancan gefen haka haka kuma zai shafi ko'ina a wannan kasa kuma duk rigimar da kaga ya hada da maganar addini da maganar kabilanci to magana ne abin tsoro wanda in ba doke mataki da gaggawa ba zai iya farki ya zama wani abu daban Kungiyar dai na bisa jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ne da kuma shugaban kungiyar Kiristoci Rabaran Olasufo Ayokulle. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda manoma da makiyaya ke kokawa akan yanayin damuna. wanda yanayin ke ƙara ba su tsoro akan amfanin gona. Haruna Mamman Bako ya haɗa mana wannan rahoton. yayin da ake ci gaba da ta ruwan sama kamar da bakin kwarya a jamhuriyar Nijar yanzu haka a sassa da dama na kasar ana fuskantar ambaliya a garuruwa da ma hilayen noma ko da yake malam Suleiman shugaban ma'aikatar gidan gona ta gundumar birnin Kwanne na cewa an kai shekara 20 ba a samu ruwan sama kamar irin na bana ba kuma abin zai sa a samu albarkatun gona kai a karshen ayyukan noman da mana masu tarin yawa. Tunda aka ruwa da aka samu bana yau dai duka cikin na shida da ke gare mu na ma'aunin ruwa duka abin da suka ruwa da daga wanda suka 700 mm 750 har zuwa daga mm 400 za a ca da hamsin zuwa ɗari bakwai da hamsin da bakwai a kan kenan duka ruwan da aka samu yanzu kenan bana babu da babu shaka ka handa mata kare wasu post sun samu milimetar ɗin ɗari takwas kenan wannan milimetar ko ɗari takwas an tawajen shekara ashirin kunna ba a sami shi ba ga halin da da damuna ke taya ba a zancen hori sai da zancen zaizayar ƙasa ko sadaciyar ƙasa wani wurin da ba su da ƙarhi na tunni na ba a sa masu taki ba su ne za su samu matsala mai suna sauran wurare inda ke da masu ƙwari alhamdulillah yanayin cije-cije aka dauka yanzu da wanga ga sata abin da muke da muke matsala kawo komen dan alela can muke da fara arewacin ta ko wasan dan tuniki na garin mai tama to shi ma mun tura magani tun wancan satin suna can suna tarattuma to su je ne kullum mai amma ga halin yanzu ma akwai yan kwari-kwari ba a ca ba a samu amma dai alhamdulillah bana da sauki ruwan majiya sun shiga sosai inda wurin cikin gonaki su cikin komen din tsarnawa tunda akwai garin ya kai wajen gari goma wanda gonakinsu da yawa na kanan haske da yawa su cikin ruwa suke amma da akwai garukan suna da dama. Noma kan tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da kiwo inda Malam Ibrahim Gadaje shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na gunduma birnin Kwanni cewa a bana akwai ciyawa dabbobi sosai. Wajen abincin dabbobi sai mu ci dai alhamdulillahi ko da shike departamentin Kwanni departament ne wanda shike inda ma ta huce akwai bisa shi da dama suna zakuwa na nan ga wurin kiwo daga arewa don sa sabkowa yanzu gwargwadon daya abin da muka gani bisa ga yanayi cewa da akwai ta gwargwadon hali akwai ta wajen ka ɗauki bandikin north ta wajen majiyar zanga can share dama wajen korab yana da dama eh, da nan kuma ga ɗauka wajen bandikin north ta kominikin tsarnawa yankin wajen na bingire da tsona gomma shi ma ta sabta alhamdulillah inda muka da abin sha dan cikas kaɗan can cikin gunduma cikin kominikin bazaga mun ka ɗauki wajen yankin mazoji jiko na abin sha dan ragani kaɗan ba babu cewa ba akwai cewa e eh, kenan wanda muka fatan mu same ta ne bata samu haka nan ba shi ma na hakan sun yi wa bisa ga hilayen kiwo to bisa lahiyar dabbobi sai ce alhamdulillah duk da har yanzu dai bamu samu ni koke wanda aka ce mana dai akwai matsala ta rashin lafiya ba duk da illolin da ruwan sama suka haddasa har ma da rasuwar rayuka waɗansu wurare ana zaton cewa damanar wannan shekara za ta kasance ta tarihi mai albarka da zaran aka ci gaba da samun ruwan sama har zuwa ƙarshen damana a jamhuriyar ta Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa maso yammacin Najeriya wanda sani shu'aibu manufashi ya haɗa muna. Kamar sauran ƙasashe masu tasowa na duniya, a can ma Najeriya yanayin rayuwar al'ummar ƙasar ya yamutse sabili da zaman dirshan da gwamnati ta sanya mutane suka yi a ƙoƙarinta na dakile yaɗuwar cutar corona, wanda suka shafe sama da watanni biyar a gida ba aiki bare sana'a tare da sauran hada-hadar fafutukar bidar halaliya. Tsadar kayan abinci da na matsarufi sun ƙara jefa su cikin kunci. Kwatsam sai ga batun akan farashin mai da na wutar lantarki. Hakan ya ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin halin yasu inda ala dole attajirai ma'aikata 'yan fansho da talakawan ƙasa baki ya zo ɗaya. Ga kuma hujja Comrade Nasiru Kabir babban sakataren ƙungiyar kwadago ta Najeriya. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta NLC ta Najeriya tuni da muka ji wannan sanarwa shugaban wannan ƙungiya Ayuba Wabba ya fito ya kalubalanci wannan abu tuni muka aike wasiƙa wa fadar shugaban ƙasa zuwa abubuwa wanda addu suke da hannu a cikin wannan al'amari cewa 'yan Najeriya sun yi tir da wannan abu ba mu ji daɗin sa ba kuma mun kirawo taro na na 'yan jaridu inda muka bayyana ra'ayin mu. cewa wannan abu bai dace ba a cikin wannan lokaci da 'yan Najeriya suke fama da maganan COVID-19 inda al'amura ba su daidaita ba aka sake kullo musu da wata gashin ta wutar lantarki. Magana kuma na ƙarin mai a mu cewa muka yi ai sai a gyara refineries din nan. In aka gyara refineries din nan mun yi imanin ko mun tabbatar da cewa 'yan Najeriya za su sai mai a farashi mai rahusa ba wai gwamnati ta fito ta ce ita babu ruwanta da maganar mai ta miƙa 'yan kasuwa ba. Ai aikin gwamnati shine ta kawo yalwa na jin daɗi da more rayuwa da ilimi da tsaro wannan shine aikin gwamnati. Si babu yadda za ta ce ta cire hannunta a maganar man fetur a Najeriya wannan kaga ba tsari ba ne da kungiyar kwadago za ta saurara saboda haka nan muna tuntuban wato sauran ƙungiyoyinmu mu tabbatar da cewa gwamnati ta saurari talaka. To comrade kuna tunanin ko daukan wani mataki nan gaba misali idan gwamnati ta ce ba za ta iya komi a kai. In Allah su yadda akwai matakan da kungiyar kwadago ta NLC da kuma TUC za su haɗu a ɗauka. A yanzu zancen da nake da kai muna birnin Fatakwal ne inda makamancin irin wannan yadda ma'aikata suke ci wani hali ake shirin zanga-zanga a kan rashin biyan mafi kankantar albashi na dubu talatin. A yanzu daga an dawo daga Rivers shugaban kungiyar kwadago wato Ayuba ba zai sanar da taro na gaggawa inda za mu dau mataki na gaba. Comrade Nasiru babban sakatare janar. Sunana Comrade Sikam Talim Shalinga tsohon ma'aikacin ma'aikatar lantarki ta kasa karin kuɗin mai gaskiya ya zo mana cikin mamaki saboda yanayin yadda al'umma suke ciki yanzu fama da fatara rashin eh, abinci da tsadan kayan masarufi kuma muka lura cewa farashin mai na duniya ya faɗi kasa sai kuma muka yi mamaki na cikin kuɗin kasa maimako a ce ya yi kasa kuma sai a ce ya yi sama kuma cikin lokaci kankani karin kuɗin mai na kusan sau biyu ko uku wannan abun ya ba al'umma mamaki da gaske kuma suke cewa wai karin mai da kuma maganan karin wuta ba zai shafi talaka ba ba wannan zance ne saboda duk wani abu na rayuwa da za a yi in aka kara ma wancan naira goma naira goma nan akan talaka nan zai zo ya tsaya a matsayina na sikamta ali zan mika roko ga shugaban kasa in akwai halin dawowa da da shi kasa ya sauka ma al'umma kamar yadda ya alkawali a baya kafin zuwan shi. Profesa Helen Adahu malamar jami'a kwararriya a fannin tattalin arziki ga abin da take cewa. Gaskiya wannan ba lokaci ba ne wanda ya kamata wannan kuɗin mai ya faru a Najeriya in ka duba hali wanda ake ciki na shi COVID-19. Mutane sun ga aiki su an yi wata shida ba a zuwan aiki sannan kuma an tashi a kawai gari an kara kuɗin mai. Ko me za a yi a Najeriya inda ta tsammanin business ko kamar abinci daga kayuka in za ka fita da shi ka kawo birni zuwa eh, wurin kamfani da industry za ka yi amfani ne da mota sannan kuma kowane area ne na shi production a Nigeria tana son na tafi value din naira mu tana kara kasa sannan kuma shi inflation yana kara gaba to wannan hali dai talaka ba zai daɗin ba shi karin kudin mai wanda aka yi innan. yana da multiplying effect ne akan kowane area din economy a Najeriya. Zai shafi dukkan harkokin tattalin arzikin kowa da komi. Kwarai da gaskiya. Shi ko Musa Zubairu mai fashin baki a lamuran yau da kullum gade kalli lamarin. Duk sanda wani abu ya shafi man fetur za ka ga hanyoyin sufuri sun kulle kayayyakin abinci sun tashi kayayyakin rayuwa ga baki ɗaya sun tashi to a nan ma ba man fetur ɗin kaɗai an ƙara ba har da kuɗin lantarki an ƙara. So kaga zai shafi talakawa nan ya zama to ya ƙara tsada saboda man fetur ake yi da wuta ake yi amma wannan abu da ake gaskiya ya kamata a an duba shi yadda ya kamata. Sauran rukunin jama'a sun bayyana abin da ke cikin zukatansu. Mai suna don Juma Gyan gaskiya labarin karin mai din nan da muka ji gaskiya abun ya kawo mana abun takaici sosai. Ni ina roke shugaban kasa ya san cewa kaya suna kara kudi ina talaka zai samu biyan bukata mu muna roke shi ya duba waɗannan wuraren domin talaka idan yana samu biyan bukata ya gurgudu sanan za mu ji daɗi mulkin shi. na Oga Inusa. Tsarin wannan mai din da aka ganda cewa gaskiya akwai matsaloli ma da yawa. Komi a rayuwa ya riga ya canja. To ko ne abun nashi zai karu. Ya kamata gwamnati ya tosaya ma talakawansa don talakawan ake mulka. Ni ina bukatan a duba halin da talaka take ciki yanzu. Koronan nan mun zauna a gida wajen kusan watan mu biyar. Yanzu ne muke dan farfadowa tukuna kafin har ya kasance wasu mutane wasu mutane ma ba su warware ba tukuna ya kake ganin wannan al'amari zai shafi talaka batun karin man nan da kudin wutar lantarki sunana bashir gaskiya muna neman gwamnati da ta taimaka mu talakawansa tunda da bamu daɗe da farfaduwa daga wannan cutan corona din ba idan gwamnati ta duba za ta ga cewar lallai talakawanta suna wahala a kasar nan ka duba yadda abinci suka ta tashi a kasuwa tun kafin ma a ƙara kuɗin man to balantana yanzu an ƙara kawo ko gwamnati kam gaskiya kamata ta tsaya ta duba mana sunana alhaji bale na Ado Fake shugaban ƙasa ya kamata ya fahimci 'yan adam na Najeriya halin da muke cikin lahaɓula'i daga cikin mutum ɗari masu sana'a in suka fita mutum casa'in da biyar ba san wajen da za su je ba mutum biyar ɗin ma in sun je da suka kasa haka za su dawo wallahi ina tabbatar maka daga cikin mutane na talakawa ɗina akwai gidajen da ba a abinci san sam to ya sami da irin wannan bala'i duk mutumin da ya fita yau ya fita bai samu ba gobe ya fita bai samu ba jibi ya fita bai samu ba wallahi ko me aka ce zai yi zai yi saboda haka dan girman Allah dan kasan mu ta zauna lafiya muna kira da shi kabir babiyo abincin da zaka ci ma wahala ne yanzu wani sai ya tashi a kwana ba zai iya samun abin da zai ci sau uku ba wallahi akwai a masallaci zaka je ka samu ko ma kasuwanni ban da bara wanda ka ganshin ma ba zai iya bara ba amma za ga yana bara saboda abin da zai ci ma ya rasa amma yau an waye gari a ce an kara kuɗin mai wutan lantarki kara da masu walda da masu janareto irin masu bada iska a moto da menene din duk da shi suke amfani. Abin sha'awa shine 'yan Najeriya na sanadar raunin tattalin arziki da ya shafi kasashen duniya. To amma a ganin su ƙarin farashi a wannan lokaci bai daidai ba. Yanzu suna zaman jiran gwamnati ta share masa hawaye a koma yadda ake da. Sani Shahab Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasan Manchester City biyu Riyad Mahrez da Amaric Laporte sun kamu da cutar coronavirus. yanzu haka mahrez dan kasar algeria mai shekaru 29 da laporte dan kasar faransa mai shekaru 24 suna fuskantar killacewa ne bisa dokokin gwamnatin kasar birtaniya da na hukumar gasar premier bayan da wani gwaji da aka yi ya tabbatar da suna dauke da cutar to sai dai kungiyar ta man city ta ce dukkan 'yan wasan biyu ba wanda yake da alamun rashin lafiya sakamakon kamuwa da cutar za su kwashe tsawon kwanaki goma a killace ba tare da sun yi atisaye da kungiyar ba to amma ana fatan za su fito har su sami damar buga wasan farko ta gasar premier da city din za ta buga da wolverhampton nan da makonni biyu a ranar 21 ga watan satumba a ƙarshe kuma shahararren ɗan wasan ƙungiyar barcelona lionel messi ya koma filin atisayen ƙungiyar karon farko a yau litinin bayan da ya ƙauracewa atisayen a fafutukarsa ta yunkurin barin ƙungiyar wanda bai yi nasara ba babu tabbacin ko messi yana atisaye ne tare da sauran 'yan wasan kungiyar ko kuma shi kadai to amma wannan ne karon farko da ya halarci kungiyar tun somawar sabon kocin kungiyar ronald koeman messi ya kara jaddada sa ta barin kungiyar to amma ya zargi shugaban kungiyar maria bartomeu da tilasta masa ci gaba da zama a yayin da babban aminin sa luis suarez da kuma arturo vidal ake sa ran za su koma kungiyar juventus ta kasar italiya a fagen wasan tennis kuma an soke mutum na farko a duniya novak Djokovic daga gasar us open da yanzu haka ake fafatawa a kasar amurka sakamakon cilla kwallo akan alkalin wasa Djokovic dan kasar sabiya mai shekaru 33 na nuna bacin ransa ne akan cin sa da aka yi a wasan zagayen 'yan sha shida na gasar da yake fafatawa da ɗan ƙasar spain pablo carreno inda ya ciro kwallon daga cikin aljihunsa cikin bacin rai ya buga ta a bayansa cikin tsautsayi kuma ta daki wata mataimakiyar alkalin wasa a makogwaro bayan ɗaukan tsawon lokaci ana nazari da tattaunawa daga bisani aka yanke hukuncin soke shi daga gasar bisa dokokin hukumar wasannin tennis ta amurka sakamakon wannan hukuncin kuma Yokovic zai rasa dukkan makin da ya samu a gasar ta US Open haka kuma za a ci tararsa ta kudaden da ya lashe a gasar ƙari ga wata tara da kan iya biyo baya dalilin wannan halayya tashi da ta saba doka tuni da dan wasan ya bayyana matukar nadamar abin da ya yi tare da ba da haƙuri inda ya ce wannan lamarin ya saka shi cikin mummunan baƙin ciki da nadama murtala faruk sanyin na a washington dc haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. yanzu ƙasar india ta zarce ƙasar brazil a matsayin ƙasa ta biyu a duniya a yau masu ɗauke da cutar corona Yau Litini ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ba da rahoton samun sabbin kama da cutar wajen dubu tamanin da ɗari takwas da biyu wanda ya sa adadin masu ɗauke da cutar a ƙasar ya ƙaru zuwa sama da miliyan hudu da ɗigo biyu tun bayan ɓarkewar cutar. Ta kuma samu ƙarin adadin mace-mace wajen dubu ɗaya da goma sha shida wanda ya sa adadin waɗanda cutar ta kashe a ƙasar ya kai dubu saba'in da ɗaya da ɗari shida da arba'in da biyu. Hukumomin China sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran Amurka takardun shaidar izinin aikin jarida na baya-bayan nan a ramuwar gayyar da ke faruwa tsakanin Amurka da China game da harkokin tattalin arziki da diplomasiya. 'Yan jaridar da suka rubuta takardun buƙatar sabunta izinin aikin jarida mai wa'adin shekara guda a maimakon haka an ba su takardar izini na wucin gadi da biza mai wa'adin watanni biyu kawai. Kafar labarai ta CNN ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin wakilanta haifafan Amurka David Kulfa na ɗaya daga cikin waɗanda wannan shawarar da China ta yanke ta shafa. Manyan 'yan siyasar ƙasar Jamus na kira ga shugabar ƙasar Angela Merkel da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai suna Nord Stream 2 na biliyoyin daloli wanda zai haɗa Rasha da Jamus saboda gubar da aka sa ma ɗan adawar Rasha Alexei Navalny. Suka ce babu yadda za a yi su shiru game da wannan yunkuri na kisa. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. A daidai wannan bagiran muna mika saƙon fatan alkhairin muryar Amurka. ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya sa mu dace baki ɗaya, Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Ka'almasi Garba da wanda ya daidaita mana sautin shirin Daniel Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam. virus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.